gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA e Africa mita 200.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com e ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda yau ma sha biyu ga watan Yuni na shekarar 2019 za mu yi magana akan salon mulkin wa'adin shugaba Muhammadu Buhari na farko da kuma sabon wa'adinsa da ya fara. Koya jama'a suka ga wa'adinsa na farko. Da Buhari ya hau zan yi aure, da Buhari ya hau zan yi mashin, zan sai gida da sauransu. Sai Buhari ya hau sai ga ba mashin ko takalmin makirci kirki baka samu saboda ana kokarin gyara yadda abubuwa za su noma ka gane to shi sa sai mutane wasu suka fara gani a kai akwai kuma matsala Wato Hafiz ka san makonni biyu kenan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha rantsarwar fara aiki a wa'adinsa na biyu inda ya kammala wa'adinsa na farko da ya shafi shekaru hudu a kan karagar mulki. Don haka yau za mu ji ci gaban tattaunawa da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe inda wasu da suka mara masa bayan a wa'adinsa na farko kuma har yanzu suna goyon bayansa suke ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. wasu kuma sun goyi bayansa a wa'adinsa na farko amma yanzu sun daina suna ganin akasin haka har ila yau kuma akwai ci gaban tattaunawa da mai fashin baki ismail aminu danja na jami'ar ahmadu bello zaria muna kuma tafa da amsoshin tambayar da muka muku a facebook a duk cikin shirin namu na yau da gobe. yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce yayin da Najeriya ke bikin cika shekara ashirin karkashin mulkin demokradiyya wani irin ci gaba kuke ganin aka samu ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsanmu ta farko ta fito daga Alhaji Saminau Daura Saminau inda ya ce salam biyoye Hausa ina muku fatan alheri bayan haka ina so in yi amfani da wannan kafa taku. da in mika gaisuwa ta ga al'ummar ƙasa ta Najeriya ta wannan rana mai ɗumbin tarihi. Da fatan manya-manyan baƙi da suka halarci wannan biki, Allah ya sa su koma ƙasashensu lafiya. Lallai kam Hafiz yau sha biyu ga watan Yunin nan kan akwai kan tarihi tare da shi. Gaskiya. To sai kuma amsa na gaba daga Ibrahim S. Jibrin Bauchi. Shi kuma ya ce, To ni dai ban san akwai demokradiyya ba saboda ban ga komai ba kuma ban ji komai ba. Fatan dai Allah ya zaunar da ƙasa ta lafiya. To amin. To amin anya ku a ce a shekaru ashirin ba a ga komai a ƙasa ba? Kuma ba a ji komai ba? To Allah shi kyauta. Sai kuma amsar Alhaji Yaro Bulbula ya ce, Gaskiya an samu ci gaba domin sojoji sun bar 'yan siyasa sun ci gaba da mulki. To Hafiz ga kuma Sale Mustapha Gaidam shi kuma ya ce ci gaban mai tono rijiya ko? To <laughs> amma ina ga aika ma an gama haka rijiya ko? Da alama ne. <laughs> to Allah shi kyauta. Sai amsar Shehu Adamu Rijau ya ce, "E to za mu iya cewa an samu ci gaba a wasu fannoni a yayin da kuma a wasu fannoni aka samu akasin haka. An samu ƙarin makarantu, asibitoci, an yi famfuna, an gyara hanyoyi da dai sauransu da dama." To sai kuma amsa na gaba daga Kabiru Aliyu Gwarzo shi kuma ya ce wallahi babu wani ci gaba da aka samu na ku zo mu gani sai yunwa da fatara da kuma rashin aikin yi. Mu dai sai addu'a amma shugabannin Najeriya ba su da adalci to kaga wannan tarikin shi kuma ra'ayin shi kenan. Mm, to Allah shi kyauta. To sai amsar uh, haɗin gwiwa da ta fito daga Muhammad Sadi ɗan Hausa Baturiya da Aminu Adam Malam Madori. tare da dauda garba bahaushe Nijar inda suka ce salam yau da gobe. Ba laifi an ɗan samu ci gaba kaɗan, amma ya kamata a canja daga sha biyu ga wannan wata a mai da ita ranar da aka saba yi don kamba bata. Eto, eh shi kuma ra'ayin shi kenan. To sai kuma wannan Yusuf Musa shi kuma list wato ya mana hmm. ya ce ci gaban yawan shekaru a demokradiyya taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa taɓarɓarewar tsaro taɓarɓarewar ilimi taɓarɓarewar harkar lafiya ikon Allah. To ai shine amma dai gwamnati na ga ta ce tana ta kokari. Eh to sun ce su ma suna irin nasu yunkurin ba? Hmm. To sai amsar Jabir Yahya Muhammad ya ce, To hakika mukan dai a waɗannan shekaru ashirin babu abin da mulkin demokuraɗiyya ya amfana mana face koma baya. to ka ji kuma abdulkadir shu'aibu da habu wannan dai ina ga malami ne mm. cewa yayi salam yau da gobe mun samu ci gaba saboda abubuwa suna ta sauyawa sakamakon mika komai namu zuwa ga mahaliccinmu mm. wato shi ya dogara ga addu'a kenan mm, to aka ce in kana da kyau sai ka kara da wanka kuma ko sai amsar abubakar kawu girgir ya ce a gaskiya an samu ci gaba sosai duk da dai ta wasu fannoni kuma bayan aka samu domin cin hanci da rashawa kafin mulkin dimokuraɗiyya bai zafafa kamar a wannan lokaci ba sannan harkar ilimi ingantuwarta ta fi ta wannan lokaci amma a wannan lokaci kan ɗan ƙasa ya waye sosai sannan 'yancin kai ya ƙara wanzuwa. To kaga shi ya adalci ya faɗi ci gaba ya kuma hmm. faɗi inda za a ce ci ba yake an samu ƙarin 'yancin faɗin albarkacin baki. Kwarai kwarai kuma haka ɗin ne. To sai kuma amsar Musa Hadaran Asuba da Magaram. Shi kuma ya ce yau da gobe sai Allah. To gaskiya ni kam da yake ba ɗan Najeriya ba ne ba zan iya cewa komai ba. Domin haka Babban kaya sai amala ke ɗaukansa na gode. To sai amsar kai ya ci kuɗi kai ya ci kuɗi. Sunan shi kaɗai ya burge ni. <laughs> Inda ya ce sai dai na mai haƙar rijiya da kuma tsantsar cin hanci da rashawa. Anya ku a ce haka? To shi kuma ra'ayin shi kenan. Wai ci gaban kenan yake nufi. Sai kuma amsar Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi. Shi kuma ya ce za mu iya cewa an samu ci gaba a wasu fannoni a yayin da kuma a wasu fannonin da saura kamar na tsaro asibiti rashin aikin matasa da sauransu. To Allah shi kyauta dai, amma dai gwamnati ta ce tana iya kokarinta. To sai amsa Haruna Abdulmumini mai gwado ya ce eh to za mu iya cewa an dan samu ci gaba kaɗan amma fa gaskiya matsalolin sun fi ci gaban yawa sai kuma amsar garba na halikan bakebbi shi kuma ya ce an samu ci gaban karuwar masu aikin gona a najeriya da gyaran hanyoyin jiragen ƙasa da tituna da karɓar kuɗi daga hannun barayin biro tare da samawa matasa dubbannin aikin yi na dubu talatin To Amina kin karanto mana amsar mu ta karshe to mun gode sai a ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu leƙa zauren muhawarar yau da gobe don jin ci gaban tattaunawar da wakilin Isa Lawal Ikirai da jama'a ga kuma yadda tattaunawar ta kaya. amma wasu su me yasa lokacin da ka bi shi duk baka tarin waɗannan abubuwan na bi shi tsakani da Allah saboda na sai yana da gaskiya yana da amana yana son talaka kuma zai kawo mana waɗannan canje-canjen yanzu duba jami'o'i duka jami'o'i a lokacin shi shekara nan wata nawa kai a kulli na ɗauka mu shiga Muhammadu Buhari yana son talaka da gaske zai inganta rayuwarsu harkar lafiyarsu harkar ilimi harkar abubuwa biyu da ya shafi talaka amma da ya hau shekara hudu sai talaka ya shiga a kubar da bai taba shiga ba sai na gane cewa to in na ƙara bashi wata shekara hudun musamman mai bincike wanda ya san gwamnati wanda yake karanta abubuwan da ke zuwa da dawowa ya san cewa kuskure ne ka bashi Muhammadu Buhari wata shekara hudun domin ya kasa a shekara hudun farko shekara hudun na biyu ma ba abin da zai yi Malam Muhammadu Yusuf mai zaru ka ji abin da Ismail Sahabi ya ce game da wannan gwamnati ku ba kwa ganin irin wannan kurakure ne da wasu ke ganin cewa ya kamata ma da a ce wannan shugaban kasa ma bai dawo na biyu ba kada a ƙara ci da kurakuran to a nan kamar da nake nanatawa na sani na imani na tabbatar da cewa eh dan adam tara yake bai cika goma ba kuma malam muhammadu buhari ba ma'asumi bane zai iya samun kurakurai nan da can so amma na ji daɗin maganganun shi malam sahabi wasu gurare da ya ambata cewa musamman a inda yake ambata cewa in an gamsu da mutum ya kan koma to kaga malam buhari ya koma kaga kenan an gamsu da shi ne shi yasa ya koma to ai ya ce yana tantama akan sakamakon zaben to ai wannan kotu ce za ta tabbatar da shi amma abin da yake bayyane malam buhari ya koma hawa na biyu kaga kenan an gamsu da shi an aminta da shi abin da kuma ya ambata na gaba cewa yunwa talauci ko kuma rashin tsaro kamar lasin tsaro kamar yadda ita malama ta ambata abin da ya shafi yunwa ni in za ka shekara ɗari kana cewa ana yunwa a najeriya wallahi ba zan yadda ba saboda ne a ita yunwa in aka fi yunwa kana da kuɗin kama za ka nemi abincin duk inda yake ka rasa yau in ka je kasuwar nan tudun sai bu ko ka je makarfi ko ka je kurau ko an shau duk irin ka yadda eh, kasuwannin na ƙauye kai na sabon garma in ka shiga abinci in tirela goma ɗari kake so za ka yi su. wato akwai abincin a bayyane ana magana ba kuɗin sai kuɗi kowa ne sai Allah ya alƙawarin kowa sai ya zama dangote ai Allah bai alƙawarin kowa sai ya yi kuɗi ba in kowa ya zama dangote wa zai wa wani kashi wa zai waya wani wanke da guga wa zai ma wani gadi ka'idar Allah bai ce sai kowa ya arziki ba magana da su su sahabi irin su irin suke magana shine ai da akwai kuɗin ana walwala yanzu sai aka tsit wallahi wannan duk abin da yake faruwa an ce ba ana ta kai ba a ta kaya wato kan ne ya samu musamman zan yi ta'aliki akan abin da ya shafi tsaro ai kan da ya samu ɗin nan samuwar kan ita ta sa ake ganin wasu matsalolin daban-daban samuwar kan da nake nufi shine magana boko haram wadda ita ce ta girgiza ƙasar nan kowanne lungu kowanne saƙo ba wai nan arewa ba kawai a'a har kudancin ƙasar nan ta girgiza ta ragargaza ta shiga kowanne lungu na ƙasar nan shi yasa ba ma a tunanin komai magana kidnapping da ta ce wai kwana a wannan a'a ai ba wai arewa ko ina kidnapping ya daɗe ba wai gwamnatin Buhari bane Buhari ya gaji wannan abu ne saboda haka maganar tsaro kama buɗe baki ka ce wai an ci baya ne a tsaro gaskiya ba kai ma kanka adalci ba saboda yanzu aka tambaye ka zaka ce zamfara binnin gwari ka ɗauko a hudu uku biyar ka ce gashi na abu ya taɓarɓare wanda a da ana magana ƙasa ne gaba ɗaya abubuwa sun je jagwalgwale sun rincaɓe sun lalace ba a ta kai ba a ta kaya a lokacin ta kai kawai ake to yanzu da kan ya samu shine aka koma kuma ta kayan ana neman kaya akwai wani abu da gwamnatin Buhari ta yi malam Muhammadu mai zaru ku da kuke bin shi da kuke ganin ya taba rayuwar ku saboda haka kuna sa ran zai iya ƙarin wani abu da za ku ci gaba da muhabban da shi. Daga ciki akwai wannan magana da nake maka ta yanzu cewa an samu gurgudan natsuwa ta bangaren tsaro abin da ya shafi ainihin Boko Haram wadda kowanne lungu gida gida ake bin mu sako sako lungu lungu ba ma bacci da magariba ta yi kowa sa ya tashi da ka fita da rana baka tunanin dawowa gida da matarka ta tafi suna baka tunanin za ta dawo dan komai na iya faruwa yaron kan ya tafi makaranta baka tunani da amma malama ruka tana cewa yanzu kuma ana ta sace mutane ai sacewa ai bai kai yawan wancan tabargazar ta wancan lokacin ba ana sace mutane amma duk tsoron da ake ciki bai kai na wancan lokacin ba ya magana tattalin arziki da tsaya ta barbare arzikin kasa Allah ya ji kan malam albani yayi wani bayani yake cewa kada ku sa rai daga cin Buhari ya zama shugaban kasa nan take komai zai yi normal a'a sai an ɗau dogon lokaci hai buga misali da ghana sai an ɗau dogon lokaci mai tsawo sosai sai dai abin da yake sa rai buhari zai yi shine zai shimfiɗa wa ƙasar wata turba da za a ɗora a samu waɗanda za su ɗora a kai abubuwa su daidaita amma wai a ce daga hawan buhari kowa zai ji ya zama dangwata kowa lafiya lau kowa bai da matsala. Ma yanzu Buhari ya shimfiɗa shimfiɗa. Ya shimfiɗa ya shimfiɗa ka dubi abin da ya manoma mana. yanzu taki da muna sayi shi dubu goma sha biyu sha uku yanzu taki yau din nan na sai taki dubu biyar da ɗari biyar yau din nan amma an ce gwamnati ta daina raba yanzu dai ka je ka siya babban matsalar bari ka ji babban matsalar ita ce wato shi talaka wasu daga cikin talakawa abinda suka zata da gwamnatin Buhari ji yau an ce an rantsar da Buhari kowa zama dan wata gobe ba haka take ba ko kuma kana kwance kawai za a rika maka rawan dala a'a ba haka take ba canjin Buhari ko gwamnatin Buhari shine abin da ya shafi talauci da ake kokawa shine ka tashi ka nemi na kanka ka samu ka biya bukatar rayuwarka ka taimaki wanda zaka taimaka ba wai ka zauna a kashe maka zuciya wannan kana jiran ana ba ku samu ba a'a ka tashi da kanka ka nema shi yasa waɗansu nan da nan kuma suka juya suke nuna su ai ba su gamsu da gwamnatin ba ni na san mutanen da suke cewa ai da Buhari ya hau za su za su sai mota da Buhari ya hau zan yi aure da Buhari ya hau zan yi mashin zan sai gida da sauransu sai Buhari ya hau sai ga ba mashin ko ta takalmin ma ba baka samu saboda ana kokarin gyara yadda abubuwa za su normal ka gane to shi sa sai mutane wasu suka fara gani a kai akwai kuma matsala eh akwai matsala ba a rasa matsala tabbas dan ba zai ba zai taba yiwa ba Buhari ba annabi bane ba Allah bane dole yana da yana da daidai mun san daidansa mun san kurakuransa so mu yi masa adalci mu yi masa uzuri mu masa fatan alkhairi mutanen da suke cikin suka bai shi Allah ya shirye su kuma maganar da ta yi ta cewa a waɗannan mutane da ake cewa sun dabe bai buhari sai ai akwai tsari ne ya zo da abin kamar da nake faɗa da tsari wannan gwamnatin ta zo da tsari farko dai ba ta soja ba ce ta kama karya a karya inda ba gaba a'a gwamnati ce da ta zo da tsarin da ta zo da shi gwamnatin farar hula kaga tana da bangaren zartawa amma za a ce wai saboda tana da tsari sai kuma a rinka juya shi ba zai yi kokarin kanshi a matsayin shugaba ba bari ka ji ai yana iyayensa amma isa yanzu a ce gwamnatin da take da mutum wajen kabinet a ce mutum wajen ɗari uku ko hudu zuwa biyar a ce mutum ɗaya biyu uku ne kawai za su sha wahala za su sha wahala mutum daya uku su ne masu gaskiya mutum ɗaya biyu uku in ka kirga su za ka rasa kuma yadda za ka ka samu wani sai ka sha wahala nu ba san ɓoyayyu ba Malam ruka ya kin ji abin da malam muhammad ya ce wajen baki amsoshi da ke da sahabi akan abin da ya sa ko gudu kila ko kuna cikin lokacin sare za ku yi kuɗi nan da nan da gwamnati ta zo lokaci shiru kawai ka juya baya <laughs> to ai kai ma dai da kanka ne ka ga wai ka yi dariya da wa'annan amsoshi da ya bayar ka zan fara bashi ansa na wannan da ya magana cewa da bomb akwai amma yanzu babu bom shi eh, mace za ta fita tana tunanin za ta dawo ko ba za ta dawo ba to shin malam in har kina tunanin idan kika fita za ki dawo ne ko ba za ki dawo ba ba sai ki bar fitan ba ki zauna gida abinci to wannan fa ya kai mu fa har cikin gida ne za a biyo ki har cikin gida ne za a biyo ki da ke da 'ya'yanki da mijinki a tafi da ku a kuma tsawwala muku kuɗi idan ba ku biya kuɗin nan ba a kashe ku wasu na ganin wannan taɓarɓarewa al'umma ce ba ta da jiɓi da shi shugaba to in taɓarɓarewar al'umma ce ba ta tibi da shugaba ya aka shugaba shi ya bar wannan wannan um, gap ɗin tsakanin shi da mutanen ai ya kamata ya matso da ita ne tunda muna presidential system of government ne kuma federalism muke yi ya kamata a ce gwamnatin yadda aka raba ta into three strategies then the local government ya kamata su zamto very close to wa'ina idan wani abu ya faru da mutum local government su maza su picking up to state daga nan zuwa wurin shi ba dama gaba daya abubuwan ba haka yake ba su da 'ya'yansu da matansu su ne mutane mu kuma Allah ga mu gare ka to mun ji mun karba ba komai mun ji mun karba amma mene ni da ina nan kan suna malam Muhammadu Buhari inda mai tausayi ne tsakani da Allah da Annabi yanzu ba shi da tausayi kuma ni na ce ma ya yaudare mu 'yan Najeriya saboda haka nan kawai ya ce saboda talauci a Najeriya ya yi kuka to yanzu ba kuka mu muke yi ba ihu ake yi amma shi yana can yana dariya amma malam Muhammad ya ce an inganta noma mafi akasari ba za ku je ku sai ba za ku je ku noma bane sai kuna magana yunwa ga abinci na a kasuwa da to yanzu dan Allah dan Annabi ya inganta eh, noma bayan gidan shi har yanzu ta gwamnati ake ci sa'an nan kuma an ce power wuta amma in ka je gidan minister of power din yana nan da janareto a gidan shi in an yi magana minista na gida housing ita ba a government house ɗinta daban yake da na sauran government houses ɗin shin haka ake yi ai idan kai kana so kai gyara sai ka saka kanka a cikin condition ɗin da mutane suke ciki ba a ce wai lowest na ƙasa ba ko da middle class ne sai kai filin ya suke ji dan sa'an nan kafin ka samu kai taking action kuma yanzu nan shi yana magana cewa a cikin mutane wurin kaza dukkan kaza a samu bai wuce daya biyu uku masu gaskiya ba to shi a matsayin shi shine zai zabi wanda yake so kafin ya kai a execution din abu i sorry yes si mai si aikin ya kamata a ce yanda mutane suka san shi ne gaskiya ne ya nemo wa'inda mutane suka san su masu gaskiya ne. Ai magana ake cewa sun yi karanci a Najeriya masu gaskiya. A sun yi karanci a Najeriya yanzu shikenan idan Muhammadu Buhari yau ya tafi rest in peace ya mutu shikenan ba wani wanda zai rike Najeriya abin da ake nufi a ce kenan Allah kar ya nuna mana wannan abin suna nan Malam Ismail Sahabi ka ji dai yadda abubuwa suke gudana musamman dai game da gwamnatin shugaban kasa da gwamnatin jam'iyyar apc shekarun hudun farko da na karshe a karshe ne kake hangowa ko kuma wace mafita za ka iya haskawa 'yan najeriya bisa yadda shugabancin yake da kuma sabon gwamnatin da ake dab da rantsarwa to ni a sashe na 'yan najeriya su dage da addu'a musulmanmu da kiristocinmu mu dage mu roƙi allah domin akwai matsalolin da tsakani da allah sun wuce na gwamnati ta fitar da yadda za a magance su sai mu kowanne ya gyara halayen shi ya gyara kanshi amma fa matsalolin da shugaba ya kamata ya gyara malam lol isa ikara matsalolin nan akwai su da yawan gaske misali zan baka shugaban ƙasa shekara hudun da ya wuce in ka je ka lissafa za ka kusan shekara ɗaya ya yi. yana yawo idan ya maimaita wannan fa akwai matsala yanzu akwai power project da ake a mambila na arewa ne akwai aikin da aka yi a baro yaudaran ma talaka aka aka ce an ji an kaddamar wanda yanzu da aka yi bice sai aka gane me yasa jirgi bai zuwa baro sai aka ce ai ya tekun har yanzu ba a yi ba gini kawai aka zo aka yi a gefe so kaga duk wannan matsaloli ne yanzu titin da ake daga abuja zuwa kano ko kashi ishirin har yanzu bega sun ce ba a basu ba kullum mutane mutuwa suke a hanyar nan saboda aikin shekara nawa zai ana yi ga rashin aikin yi karuwa yake arewacin kasar nan abin da nake fata shine shugaban Muhammadu Buhari ya kalli matsalolinmu na arewa yanzu a bajet din shekarar 2019 abin da ayyukan da zai mu kudi ya fi na arewa yanzu ana ta raɗe raɗi ministocin shi kan kanshi da ya bada yan kudu tunda yanzu bai faɗi ba amma an fara hasashe a ce ai an ga sunan wani an ga sunan wani yanzu yan kudu wanda ya naɗa sun fi yan arewa. to ku so ku ce kawai arewacin za a aiki banda kudin da su ma sun zaɓe shi. ai najeriya yadda Najeriya take idan yau ka duba abin da gullab Jonathan ya ma yanke shi musamman jihar shi jihar shi na ɗaya daga cikin jihohin da suke fama da talauci amma a yau jihan shi in kana neman jihohi da suka dogaro da kansu wanda mutanen kasar akwai abin da tura ke ce ma human development index arzikin ɗaiɗaikun mutane bayan sun ɗaga to kai mutanen ka na arewa duniya ma ta tabbatar suke da hedkwatan jahilci me kai musu babu yanzu ka diba abin takaici cbn governor emefiele an ce ba a taɓa gwamnan babban banki a najeriya wanda ya banna irin shi ba amma saboda yana ba na gindin shi dala yanzu shugaban Muhammadu Buhari ya kara mushi shekara biyar tun da aka fara siyasa nan zuwa yau ba a taɓa samun gwamna da ya ɓanna irin shi kuma a taɓa samun gwamnan da aka ba su biyu ya shekara goma ba sai shi to ina gaske shi wani Buhari a ƙarshe wani sako za ka aiki ita wannan gwamnati na ganin an samu maslaha akan irin abubuwan da ka nuna a ƙarshe abin da zan so in dai za su saurara saƙo ne kamar yadda kace gwamnatin nan su ji tsoron Allah musamman na gindin shugaban Buhari da ake kuka da su To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu je ga ci gaban tattaunawar da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra yayi da Ismail Aminu Danja, malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Ya kuma fara da tambayar kamar haka. amma ana mamakin aikiwa duk da wannan bayani da kai na nasara a bangaren aikin gona kuma ana ta fama da yunwa a ƙasa. Eh, ai a hankali ake gyara ƙasa idan ka duba ina wannan ban gama ma ba ai da in ka ga lokacin da ya shigo ya shigo a kan abincin ya hau sosai saboda an kulla bodoji da sauransu an ba a shigo da shi to amma yanzu ka duba ka ga yadda abincin farashin shi bai karuwa bai hawa sama ya sabko sosai ya yi ƙasa talaka yana wadatuwa to kaga yana nuna ma alkairan da aka fara samu daga cikin wannan tunani da aka yi to kaga a nan ne zai nuna ma idan aka shiga ita kamar harkan gona mai takin ya zo ya siya kaga sai da takin akwai masu sai da da ba manoma ba ne za su samu kuɗi idan ana siyan taki da yawa mai sai da kayayyakin magani wanda su ne ayan agrochemicals kenan za su samu kuɗaɗe mai shi yin noman zai samu kuɗi mai yin haro zai samu kuɗi mai yin ainihin eh, aiki a cikin gonan in mutane aka yawaita ana yin wannan za a samu kuɗi in an gama wanda zai zo ya ɗauki hatsin a hidda ta daga cikin gona za su samu kuɗaɗen shiga idan ka gama wanda za su ɗauka su tafi a sa cikin buhu wato packaging za su samu kuɗi wanda za su ɗauka su kai ta a safararta wato transportation nata safara nata za su samu kuɗi su 'yan gidan mai in sun zo wanda za a dinga yawan siyan mai don za a yi wannan za su samu kuɗi idan aka hita da ita wanda suka yi safara wanda za su je su saida idan za ka ci kasuwar sama ne ko za ka ci kasuwar ƙasa 'yan kasuwar ƙasan akwai 'yan kwamasho 'yan wane ne za su samu kuɗi in kasuwa sama kake ci ta kamfani kaga kana ba kamfani da za a samu kuɗi ita wannan kamfanin za ta yi abubuwa kala-kala akwai mai yin abincin kaji akwai mai yin eh, ainihin kamar mai wanda suke tatsa hatsi su fadda mai da sauransu ba za ka iya irga adadin mutanen da za su yi ta shiga ba suna samun kuɗin shiga in sun samu kuɗi za su tafi su kai kasuwanni yan kasuwa za su samu kuɗi in sun samu wannan kuɗin za su su biya ma 'ya'yansu kuɗaɗen makaranta idan suka biya kaga za su samu kuɗi 'ya'yansu za su samu to haka ake faɗaɗa tattalin arzikin ƙasa wannan kawai ɓangaren noma ke na wanda baka a noman karan kanshi ka shiga abubuwa da dama amma ka ce akwai akasi a irin abubuwan da kake ganin guda ukun da gwamnati ta tsaga gaba wani ɓangare ne kake ganin an samu matsala eh bari ba za ka so mu gama da nasarorin da aka samu ba to sai mu shiga kamar in ka shiga wannan kaga tattalin arziki ne akwai abubuwa da akwai abubuwa da yawa wanda za ka iya duba wannan noma kaɗai fa ka gani ba mu ma shiga ɓangaren abin da ya faru a tafkin chadi ba abubuwan da ya faru da sauransu da yadda ruwan yake da abubuwan da ake yi na faɗaɗa tattalin arziki ba mu shiga abubuwan da ake na ɓarayin gidaje ba ya ake yin gidaje a kowace jiha da aka so a yi gidaje aka samu jihohi talatin da an fara an yi wannan da shi ma za ka ga ana yada tattalin arziki ta nan ba a shiga abin da ya shafi wuta ba ba a shiga abin da ya shafi kasuwanci ba kananan masana'antu ba a shiga abubuwan da suka shafi tallafi guda takwas da aka hidda wanda suna cikin bangaren cbn ne ma kaɗai nan wanda ake wanda mutane su je samu tallafi ko su samu bashi ko wani abubuwa na tattalin arziki ba wannan bangaren ainihin tattalin arziki kenan tun da ah, takaice ne ah, in ka shiga harkan tsaro tsaron nan ya kasu kusan kashi-kashi abinda ya kamata mutane su dan yi nazari a kai kenan akwai eh, tsaro wanda zaka ce ake ce ma tsaro na cikin gida shine internal security akwai kuma national security tsaro na gama gana na gama kasa to shi wannan tsaron na gama kasa idan kasa na fuskantar tashin hankali na yaƙi to akan dan sassauta akan tsaron cikin gida a gama da wancan saboda wancan zai iya yaga kasar ko ya ballata ko wani abu makamancin wannan to shi yasa gwamnatin mu a tunaninmu ko a mahanganmu da muke kallo ta, ta, ta wani madubi muke ganin suka fi ba wancan tsaron na gama garin ƙasa ba na cikin gida mahimmanci ba duk da muna da ƙorafi kan cikin gidan aka gama da shi aka rage kaifin da ake samu na ta'addancin da ke bangaren arewa maso gabas wanda ya so ya cinye kasar gaba daya ya so kuma ya zo ya dinga shigowa ya dinga shigowa ya cinye kasar ya kwace wasu wajaje ya zama na ma ba sa cikin najeriya to kaga an samu nasara a wannan fagen na tsaro na gama gari wanda aka ce shine national security an kuma samu matsaloli a tsaron cikin gida wanda za mu shigo an kuma samu nasarori a ta bangaren hancin hanci da rashawa amma samu shi ma kalubale dan nasarorin da aka samu shine wato an samu kuɗaɗe da ba a taba samu ba a tarihin najeriya wanda aka kwato daga cikin wa'inda suka ma ƙasa wato annuki da zagon ƙasa an samu kuɗaɗe mafi yawa an samu kuma wa'inda aka kama aka kai su kotu aka gurfanar da su fiye da yadda ba a taɓa yi ba a ainihin cikin ƙasar wanda sai ka bi diddigi ka tahi kotuna ka tahi wajen ainihin efcc za ka samu wa'annan bayanan matsalar da gwamnatin ke ciki ba ta fito da abubuwan sosai mutane na sani sai kai mai bincike ka bi sosai za ka iya samu To masu sauraro shirin yau da gobe kenan na yau. Ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau. a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Nelson Lopes tare da abokin aikina da ya taya na gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke cewa sai gobe idan Allah ya kai mu. Najeriya, uwa Najeriya. a ko'ina Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa tsayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Igbo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ne ɗaya, uba ɗaya. Mu haɗa yayi, mu bar gamilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi, mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya.